Yeah.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 فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار ينقوى مساء البركة مهدسة وأن مجلس wato majalisun babban malaminmu fadilatul doktor imam suleiman bawa argungu shugaban majalisar malamai ta argungu local government karatu da yake gabatarwa kowace ranar juma'a bayan sallar magariba a wannan majalisi allah ya kaddace dokta ya yi wata gajeruwar tafiya wanda ba mu ma ɗauka yana iya kai rana wasu bai dawo ba amma shagulgulla ba su ba shi damar isuwa ba in sha Allah muna sa ran gobe ko kuma larba ko lahadi zai dawo in Allah ya yi wato Allah ya azurta dabta karatukan da yake suna da tasiri kwarai da gaske musamman akwai karatukan da ake sakawa wato gidajen rediyo da gidajen tv mutane suna tasirantuwa da waɗannan abada yau dinna ma akwai wani uwa da ya yi wata taki tun daga birnin kabi ya zo ya saurari karatun da dokta yake gabatarwa wannan nawa muna tare da shi yanzu haka a wannan masallaci yana sauraron karatun malam amma bai taɓa ganin shi ba ya ce ko dai ya taɓa gani ne bai san shi a haka ba shi ne ya ce to da ƙarfin allah sun ya kai zo wannan majalisi karatun da yake gabatarwa a tare da shi to bayan ya zo aka sanar da ni na ce to a yi haƙuri kari da allah dabta bai na yau ma dai karatu za a ɗan yi gwargwado irin namu na almajirai Da ce to tun da ya riga ya zo kuma ga majalisin fata yake samu alheri zai zo ya halarci wannan majalisin kowaye dai awar na majalisin yake karatu yana da sun ya halarci wurin ya zauna muna nan tare da shi yanzu haka wannan gurin in an jima zai koma birnin kebbi kuma na gaya mai ranakun da mala yake gabatar da karatu insha Allah zai sake samun dama ya zo ya yi ɗan kwanaki duk waɗannan majalisai ya halarce su ya samu wannan alkhairi da wannan albarka kun san irin wannan majalisin wallahi alkhairi ne kuma albarka yana daga cikin dalilin da in dai ba lalura babba ba ba za mu so a ce ba ai karatun nan Allah shi muna jagora tare da mu akwai shugabanni na kwamitin wannan masallaci da shugabanni na agaji da shugabanni na kungiya da aljar kuma tare da ni yau akwai gwani jafar abu amma gwani jafar musa abu amma sun ga cewa daga mai duhu eh, wai sai an ce daga mai duhu shi ne insha Allah za mu yi karatu tare da shi karatu mu ya tsaya su da ya gabata muna cikin suratul kamar wato idan guri yana karanta wasu ayoyi yana wata kira'a wallahi sai in ce hmm, Allah sarki wato akwai wata kira'a dan aka dauko wannan kira'a a dauko wannan sai ka ji ana ta jujjuye kira'o'i sai ka ji wani kira'a ce ga yadda aka karanta wani gauri da Allah gwani inda ya dawo ta samu a ɗan ɗana wani wani Eh, eh, wallahi abin yana birge in yi gama mur irin magariba da ita ita in ce wato akwai ana karantawa da ce eh ai akwai wannan kira a kaji kaji kaji da ita ke baiwa ta ta ubangiji eh madarar kira a ce Allah shi kawo huda mun tsaya aya abin nan suratul kamar aya ta wato arba'in ko in ce arba'in daidai yau za mu tashi aya ta arba'in da malaita sun mazakara ta'ala isa ali fir'aun sai Allah ya ambata mana isar fir'auna da mutanensa fir'auna da mutanensa wato fir'auna wa qaumuhu fir'auna da mutanensa wa kala ga abin da Allah ya ce. A'udhu billahi minash wani darasi ba wato idan mutum zai karatun ƙur'ani kuma tsakiyar sura ba farkon sura kenan zai isti'aza idan isti'aza kawai sai shiga karatu wani yana daga cikin ladabin karatun ƙur'ani ba ka cewa tun da ba farkon sura ba ne sai kayan jisirila kuɗa da bai ilimin ƙur'ani kun ji inda ba farkon suna za ka shiga ba to da ka yi isti'aza sai ka shiga ashe kuma wannan yana ƙara ƙarfafa sanin muhimmancin isti'aza muhimmancin isti'aza Allah ya bada umarni da sanin za a karanta Qur'ani ka nemi tsarin Allah daga shekar ne santacce ga rahamar Allah to shi yasa aka karatu ko da tsakiyar sura ne to ka fara da wannan isti'aza sai da shiga sura ne eh sai da shiga wannan inda kake sunna ba farkon sura ba amma in farkon sura ne sai ka yi isti'aza sai ka yi bismillah amma in cikin sallah ne to ba za ka yi isti'aza da bismillah bayyana ba ba za ka yi isti'aza da bismillah bayyana ba amma in wajen sallah ne to za ka yi isti'aza bayyane kuma ka yi bismillah bayyane Allahumma sai dai akwai su mutanen da za ku ji in za ku da sallah farilla sai ka ji mu ya ce a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kuna jin su to gaskiyar Allah bincike na ilimi bincike na ƙwaƙwam akwai hujjojin da sun yi kama da a yi hakan amma malamai mu haƙƙi kuna malamai masu biyar ƙididdiga sun ce a in dai sallah za a karatu to da na istiftahi da isti'aza da basmala waɗanda babu buƙatar ka bayyana su ka bar su a sance amma karka zo za ka shiga wata sura ba kai bismillah duk sada za ka shiga wata sura to kai bismillah an gane shi ko duk sada za ka karanta ƙura'ani in dai tsakiyar sura ne za ka shiga to kai isti'aza Allah ya samu dace Allah subhanahu wa ta'ala yace wala kad jaa ala fir'auna an-nuzur Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wala kad jaa ala fir'auna an-nuzur Allah ya ce hakika wa'azi gargadi jan kunne ya zo mu fir'auna da mutanansa ya zo ma fir'auna da mutanensa wato fir'auna karka ɗauka duk ta'addanta da kaga fir'auna na yi wai ba a mai wa'azi ba Allah ce a kada ja a ala fir'aunar nuzu haƙiƙa wa'azi ya zo ma fir'auna an yi mai wa'azi waye masa wa'azi annabi musa alaihi salatu wassalam da ɗan uwansa annabi harun alaihi salatu wassalam su biyun nan sun yi masa wa'azi sun yi masa jin kunni sun ja kunnansa amma ni falam yi uminu bai sa fir'auna da mutanensa suka yi imani saboda ne shi wa'azi za a yi shi da don yankan hujja amma shirya ta yi aiki da wa'azi ka gane gaskiya abin da aka gaya ba wannan aiki ne daga Allah muwafaka ce daga Allah subhanahu wata'ala in Allah ya ga dama sai ya datar da kai abinda kake yi na kuskure na sabon Allah ko na kafirci ko na duk abinda haka yi wallahi in ka dace kawai wanda zai zo ya faɗa maka shi ya yi maka wa'azin nan ilan ba ma babban malami ba ne ba ma ya karanta maka aya da hadisi ce ma ɗaya zai yiwa na ko mun ji malamai sun ce ɗabi'ar ga da kai ba ta da kyau sai ka ce Allah sarki lalle ni ma na ji ana cewa haka to in Allah da ni ko na bar abin saboda ni dace na daga Allah ya kace ma muwafaka an dace to shiryar da mutum ga samun wannan datan wannan aikin Allah ne da aka fir'auna duk abin da kowa yana yi a bayan ƙasa da rashin kunyar da yake yi wa Allah ba wai ba a yi wa'azi ba a yi wa'azi to amma Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta fir'auna ta ɓabe. ya rubuta wa fir'auna hasara ya rubuta fir'auna sai ya mutu ya shiga wuta to ya ka iya kuma da haka duk wa'azin mai wa'azi annabi musa annabin allah ne, yana da salon wa'azi daban-daban Yaga in yana wa'azi bakinsa harshensa baya fitar da abubuwa sai ya roƙi Allah cewa yana da matsala a harshensa ya ce ya Allah ka taimaka min ka aiko min ɗan uwana waje an ne waje an رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ka. Wajen annabi Musa ya kai yana roƙon Allah subhanahu wa ala na farko Allah ya yalwanta don kirji ne ya ba ki ilimi cikakken ilimi kuma ƙullin wa yasulli eh? amri Allah ka sauƙaƙe mini al'amari na sannan wahlul uqdatan min lisani Allah wani abu da ya yi kama da wani ƙulli da nake da shi a harshe na in ina magana mutane ba sa fahimta to Allah ka bayyana mini wannan kullum ko ba haka ba sannan ne ya ce yafqahu qawli don mutane su fahimci magana sai ce kuma sannan ka sanya min mataimaki daga cikin familin mu eh cikin familin mu ina so ka bani wanda zai taya ni wannan aikin kuma in sun samu na haruna abi haruna na kaso dan uwana ba da dan uwa akwai da al'amari in Allah ya datar da kai addini ka gane addini dan yan uwan ka so ka gane addini akwai dadi in ko ka gane addini yan uwan ka ba su gane ba akwai wahala za ka ci kwakwa ka sosai sai ka gama faɗi ta ce ka gane to mai gaba wannan labarin labari ya ce akwai wani yayan shi shi ya fahimci suna ya ya daga fahimci suna ba ya ce yin sun ka ce daji wurin noma ƙarfe ɗaya ta yi an kai kira sai cutuwa da azahar ta sai cuta ya kulta taka in ni ta hanyar mutum ya ce haka mun kai tsaye shekaru ya ce wa daga allah ya ga dama sai ya shirya min yayan nan shi ma ya fahimci suna in lokaci ya yi shi yayan ma ka ciya wa da ka hamle sallah azahar ta ya ce sai su tahi tare su yi sallah tare mutanen unguwa duk su zo saboda sun ga haɗin kai da suke da shi a yi sallah tare da su mana akwai daɗi shi sa annabi musa ya nemi ɗan uwansa haruna ya zo ya taya shi wannan aiki don haka haka suka zo suka ci gaba da wannan ayyuka da allah ya iya iya taimake su da shi sa na izhaba ila fir'auna innahu tagha fa su su shirye qala rabbana innana nakhafu an alaina an wannan duka ayoyin kenan wa Allah ya aiko su suka zo suka yi da fir'auna suka yi kai masa ishara amma duk fir'auna yana bai yadda ba saboda ni Allah bai rubuta mata shirya ba shi Allah ne ya ce ولقد جاء آل فرعون النذر على تحقيق وعظي ده غرغري على الانذار wato wa'azi ya zo wa fir'auna da mutanensa ala lisan Musa ta harshen Annabi Musa alaihi salatu wassalam wa Harun da Harun falam yu'minu amma duk da haka fir'auna da mutanensa ba su imani ba bal kazzabu bi ayatina kulliha kazzabu bi ayatina كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر gaskiya Allah subhanahu wata'ala yace kazzabu bi ayatina fir'auna da mutanansa sun karyata ayoyin mu kulliha dukkan duk wata mu'jiza wadda Allah subhanahu Ta'ala ya bawa annabi Musa alaihi salatu wassalam don fir'auna ya yi imani ya gane gaskiyar manzancin annabi musa alaihi salatu wassalam fir'auna sai da ya karyata sai da allah ya ba shi ayoyi mu'ujizoji har guda tara allah ya ba shi allah ya faɗi wani sai da ya ba shi mu'ujiza guda tara saboda ya san inda ya aiko shi Allah ya san wa fir'auna to tun da ya san fir'auna sai da yawa annabi Musa tanadin mu'jiza har guda tara wadda kowace mu'jiza ɗaya inda ba irin fir'auna ba ne ya isa yi imani da ita amma wallahi fir'auna ya to duk gaba daya mu'jizojin nan Allah ce kazzabu bi ayatina kulliya duk waɗannan mu'jizojin ya karyata su guda a tisa guda tara Allah ce ha Musa wadda aka bawa annabi Musa an rama kuma suratul Isra'i karatu ya kuma suratul Isra'i Allah ya ce ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل ba laye malam ƙur'ani ba wasa na malam bar ana haga da ƙur'ani ka azawar gina ko su sai sun ci bane su wallahi in suna suna karatu sai sun baka ta kun sani kun shaida kuke ya kamata suka ce mutum ya haddace ya iya ƙira'ata, ya zana shuta wallahi babu hutu in an haka makaratun ga sai an yi gina gina an yi zuwa zuwa sai sun baka ta sai ka ce mutum ya ta hayyace ya yi karatu ya yi karatu sannan ya dawo ya sa su da sun shigo cikin jama'a kada ta sai Allah ya gode musu Qur'ani ke in dai kana karatu kana muraji'a to kai ko duk inda kace Qur'ani na baka hadin ka ya da kaga masu alewa nayi ga masu alewa ko ba ta wato ta ya? za a gani ana haka dai ana ja alewa sai ko To sai ka zama sanda ake ina yau da gobe ta sai an ba ka gane aikin ba sauki to wallahi tsarar jan arewa da jan ƙura da in baka yaki ba eh wala sai ka ja su mutu ce ina da san Allah ya ƙara ma da sannan girma da ɗaukaka eh Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walƙad ataina Musa haƙiƙa mun bawa anan Musa alaihi salatu wa salam. tis'a ayatin bayyinatin mun ba ki ayoyi mun ba ki mu'jizoji har guda tara Allah ce fas albani isra'ila ka tambayi banu isra'ila in ja'ahum a lokacin da ya zo musu fa qala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce masa inni la'azunnuka ya musa lalle ni ina gani ya kai musa ina gani kuma ina da yakinin cewa kai masuran ɗan sihiri da ke kana cin amanar mutane kana yaudar al'umma kana ɗauki hankalinsu ka zo da wasu abubuwa muna da labari kamar zuwa ce ka taɓa fada a ce muna da labarin abin da haka ta shi ne yi ya masa yana wannan musa wada ya ce muna ganin kai masa shiga gaki an ce kana da wata sanda wadda haka sanki wadda kowa mace in kana iyawa ka taɓa mana a gwada an ce kana kaza kana kaza kana kaza wannan duka sihiri ne dabaru ne rufe ido ne asiri ne ɗauki hankalin mutane na haka mu mun kwarewa muna da ƙwararri malamanka waɗanda sun koya ma wannan abin mu karkashin mu suke da jin magana dai akwai izza ko to abin da yake cewa ke to sai ne o eh ra qala laqad alimta ma anzala وإني aikin da'awa sai ka zanna mutu makaryaci rabbo da tsoro bai iya da'awa ka aima barazana mai mulki wata siyasa ya nune ka ce ke mai cas ko malam mutum shi a cikin rikoshin ka shi kai ma rigar da haka samu to don mu zai maulakanci ka faɗi gaskiya ya ce ya tura gaskiyar in ka kyale shi ke nan baka da gaskiyar shi ne abinda fir'aunar musa yi shi ma ya yi rajji kamar da kujarar mai karanta ya yi masa rajji sosai cewa wallahi baka isa ba abubuwan da haka wani kuma ƙarshen alewar ƙasa za a kunyata za ka wulaƙanta ƙasar nan da daga nan zira'u da fara shi ma yana ji a jika shi a lalle wato ina ji mutumin gawa wadda na kusa illan kusa bai da kusa haka to mu dawo inda mu ko eh. eh fa eh yau ne ko to fa arada an yi min al الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا fara mu matsala in mun gace mu kuma ayoyin nan wa to sai a ajinan a koma ta bari mu dawo nan ku yi hankali ko eh a gargaɗo su a bari sun da surorin kan mutum mu bar nan kuma ana ganin surat ila akwai bukata a ishe ta sai Allah ya samu dace to shi ne yake cewa fa akhad haka ne fa akhadnahum bil azab kadhalika haka kazzabu bi ayatina kullaha fa akhadnahum muka kama su bil azabi da azaba akhadha azizin wato kamu irin na azizin mabuwayi muktadirin mai cikakken iko eh da fir'auna ya rashin kunya da ya yi da yan goyon bayanai ala tafa akhadnahu sai ma kama su da azaba azaba da Allah ya kama su da ita shine ruwa da Allah subhanahu wata'ala ya sa suka kama annabi Musa aka halaka shi shine kama shi yasa nake muku in mun ce bai ta ɗauko wasu ayoyi to karatu bai zuwa ko ko ba haka ba shi ne Allah ya ce fa akhadnahu sai muka kama su da azaba akhadha aziz don ga ne kamun ba karami bane Allah ya ce kamu irin na mabuwayi irin na aziz kawai mai ƙarfi muqtadirin qadirun mai cikakke ikon da la ya'jizuhu shay'un ba abin da ka buwaye shine Allah saboda in mutum bai san wa Allah ba yana yawa Allah abin da ya ga dama Allah zai kama shi in ya kama shi bai ya kociya yasa kullum ake cewa ka yi takatsantsan da Allah yau in Allah ya ga dama ya jarabce ka da sauro sai ya hada ma bacci sauro ya shigo cikin gidan sauran sai ya hada maka bacci ko bai cije ka ka gaza kwana cikin dare ma la'aita wahala kyasu wanga an ga jarabce ka da cizon kyasu kyasu ya cije ka ya maɓar dalla kai ka sunza sai ka awa biyu ba kai kwana ba wanda a haka dan adam wanda a haka wai aka wa dan adam ga jenawa Allah rashin kunya wallahi dan adam bai iya Allah ya da dan adam dai na yake, Allah ka yaye mana gaba sai Allah ya ce akufaru akufarukum khayrun Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da mutanen makka ko yana magana da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce a kufarukum ya ummata muhammad ya ku al'ummar annabi muhammad shin kahiran cikinku mara kunya cikinku masu saba ma Allah cikinku khairun su suka yi alkhairi min ula'ikumul mazkura sama ga waɗancan kafirai na farko su fir'auna da su amana wayanda aka ambata min qaumi nuhin kafiran mutanen annabi nuhu ila fir'auna har zuwa ga fir'auna falam yu'azzibu ba ai musu azaba ba shi kuna ganin sun yi waɗanga ya ku mutanen makka yanzu kuna ganin kafiran cikinku sun yi waɗanda kafirai alheri ne Amsa'a. Allah ce amlakum bara'a ya ku kafirai ya ya ya ku faru ya ku kafirai amlakum bara'atun shin ko kuna da wata barranta ne daga azaba Allah subhanahu wata'ala fi zubur a cikin alkutubu sabiqa wato cikin littafin da suka gabata kuna da wata bara'a ne min al'azab cewa in kun yi laifi kaza Allah ba zai muku azaba ba kuna da to in ba ku da ya ku kafiran makka ya ku kafiran al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zo ku tuba ga abin da kuka yi da karanci ku daina karanci da kuka yi kafirai da suka yi kahirci zamanin annabi nuhu kuna labarin abin da Allah ya mutu kafiran da suka yi kahirci zamanin fir'aura da shi kada kai kun zo abin da Allah ya musu to ina gare ku ku shin kuna da wato wata barranta wadda kuke da ita na samun barranta daga azabar Allah ne cikin littafin suka gabata malaki walistirhamu fil mawdi'aini tambayar da Allah ya ce waɗanga wuraren bi ma'anan nafi korewa ne ba su da an gane ko laysa al'amru kazalik wato al'amari ba haka yake ba sai Allah ya ce أم يقولون نحن جميع منتصر التي أم يقولون أم تنمى أنك بل يقولون التي أم يقولون bari kafirin suna cewa kafirin zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da yake karantar da su yana musu wa'azi ya kuluna suna cewa nahanu jami'un muntasir suna sha kaga dai mu nan nahanu jami'un muwa muna da taron yawa ba yan kaɗan mutu ba kada ganin mu haka ranki Na nahanu jami'un mu taron yawa ne muntasirun kuma muna gayyata junan mu su ba da agaji da taimako a kanka mu ka ka daina muna wa'azin da aka yi muna kana ganin mu ya kama haka ranke ranke ko ba mu da yawa na hannu jami'un muntar mu jama'a ne masu yawa wanda in mun ka nemi sauran kafiran mu yan uwa mu so su kama muna wallahi ba ku shi muna suna ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka muntasirun ala muhammad za mu nemi taimako akan mu ci galaba da nasara ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ya ce zamul jam'u wa yuwalluna dubu. dubur gaji ka Allah a gaji ka gaji ka Allah eh. Allah ya ce sayuhzamul jam'u duk wannan taron dangi na su za mu kakkarya su hmm. zamul jam'u za mu kakkarya wannan taron yawan nasu wa yi walluna dubur wallahi za su juya baya da gudu ba su san kusurwa Allah ba ba da aya ga da haggani muna yada makaranta a yawa musu yan tsala mai an fi yan wallahi ba da an ka faɗa muku ɓanna a kai don gwada haka kai eh, gwada ya ba shi aka ba gudu amma ma da ai waɗanda azubalan waɗanda abubuwa lokacin nan ana ba shi su a ce in yi mutu ya ce shi gwada ko ma da fa ya abubuwan da sai dai Allah ya kayi saboda ba Allah da aka ne ya aka gwada kuma sai a ga abubuwan sun bayan kai ka san abin da Allah suku yara ka san yaro da sa a ba abu su ba su ji a faɗi ba ko a faɗi a faɗi duk wanda ku sa a faɗi Allah fa aka da ya ka faɗi me za ku fa'ida ku da shi an fassara muku ma'ana a ya kuce zuwa a an nuna muku buwaya da rinjayen Allah kwattaba Allah kwattaba na Allah sai Allah ya faɗi shi dai a sakon duk wanda an ga cewa ga na Allah ne kaga wani mai zambulle yana son ya kai gare ya ce zai mai wani jaye ce ke wuce sa di ka gane in dai ka san wanda na Allah na wani ya ce zai taɓa shi to da Allah jaye da nan bari ya isa sayuhu zamul jam'u wa yi wa nuna duhu eh, Allah ce wallahi duk taron dangin kayarai duk yawan su wallahi sai mun kakkarya su wallahi ba za su iya ba kuma wa nuna dubur sai sun juya baya malam ce haza min ibarin gai wanga labarin gaji ne Allah ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad hazamu bi badar ka hare ku an karya ku a badar don an je badar sun kwashi kashin su ga hannu wa gairihi da wannan sa hatta lan ya mushrikun har an waye gari babu mushriki ko guda fi jaziratul arab a cikin tsibirin laraba babu duk Allah ya gaba sana ka malam duk abin da haka ana yi duk abin da haka ana yi lokaci ne bai ba amma mala ina gaya maka kaga sayi ku zama jamu ga wayuwar nuna dubu wallahi mala hayyar tara in mm, wallahi mala in kana son mutum ruga da gudu to in ku bakin ka so wallahi mala mutum ruga da gudu a guje shi juya baya mala an shago da waɗannan abubuwan maza aiko ka gama da daya wani wadanda gudu ya bi wallahi mala imani in ka yi imani ka yi da Allah ka gaggata Allah ka ji Allah wallahi shi ko Allah zai bari hakunyata Allah zai bari mutum zai Allah ya samu gani shi ne yake cewa ne, gaba sai Allah ce bal sa'atu maw'iduhum bal balista Allah su ya ni wata ala ya ce bali sa’a su ma’udu hu, Allah ce sa’a ya ce abin mun kai musu alkawari, wato bali sa’a su ma’udu hu bil sai kiya ba ta zo ya ce mun kai musu alkawarin azabar da zabi musu. Duk abin da mutum ya kai abin ya kai, yana ganin inda gaske na azaba tana nan sun don mi to sai lokaci yayi an ce ba Allah irin kada kai na yanzu mutum ya taba ka ka ce mai eh, in an jima in mahaɗe na za ka kashi ka ce in ka she ni sai ka zabura kai zan bulle ka ce ɗaya eh, an jima amma ka da hakuri an jima shi ko Allah ba haka yake ba Allah ya ce sanar da rijiyo duk wani mai ta'addanci za mu bi shi a hankali sai mun kama shi al'adar Allah ce in gane ko Allah ce bali sa'atu mu'idu bari kiyama ita ce wanda muka yi musu alƙawalin sai wannan lokacin za mu musu azaba Allah ce wa sa'atu ita kuma kiyama azabar da Allah ya tana damma kafirai adaha a'azamu baliyatu ita ce mafi girman azaba da bala'i wa amar kuma sannan ita ce a shaddu birarata mafi tsananin ɗaci ba daɗi Allah ya yaba kafirai wannan tarihi a shaddu miraratin min azabin duniya ta hitsaci sama ga azabin duniya gaba sai Allah ya ce Inna innal na fi dhalalin wasu su'ur Na Allah ce inna innal na, lalle masu laifi masu saba ma Allah masu aikata aikin kafirci masu aikata ayyuka na shirka masu aikata ayyuka na saban Allah sun kira al mujrimi amma asalin mujrimin kafirai innal mujrimina lalle kafirai mushrikai fi dalalin suna cikin dalalin malamu su ce abinda ake da dalalin suna cikin halakin minan bilkatar suna cikin halaka ta kisa za a yi musu kisa ta wulaƙanci duk mutumin da ya ɗauki kahirci ya ɗauki zalunci ya ɗauki shirka yana yi bayan kasa, ran da duk za a kai shi ƙasa in za a yi mutuwa zai tsayin zai mutu mutuwa wulaƙanci innal mujrimina fi dalalin suna cikin halaka wa azabin fi duniya kuma suna cikin azaba a nan duniya ai kuna ganin yan ta'adda da ake kamawa ya an ci nasara kansu sai ga musulna suke maganganu da ba ko da ya kace su saboda ni an ci galaba kansa wa azabin fi duniya suna cikin azaba a nan duniya wa su'urin kuma suna cikin narun muta'ara wata wuta mai tsananin kuna wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu tanadi wuta ce mai tsananin kuna wadda Allah ya tanada musu yau ce يوم يسحبون في النار على وجوههم hatta sa'aw Allah ya ce ran da za a yi musu azabar yawma yuhabuna ranar da za a jan su finnar a cikin wuta za a jan su jikke a cikin su haka huska su tana kasa girgir za a jan su yi jikke a jawo a jawo su wuta kuma mutum da rai ne kun gani jama'a yuhabuna za a jan su finnar a cikin wuta ala wujuhihim akan huskocin su za a ga su da ajira ta alahira wa yuqalu lahum sai ake da su zuqu mastasaka Allah su zuqu kudan dani mastasakar azaba wutar sakara kudan dane ta isabatu jahannama lakum wato isabatun jahannama lakum kudan dani wani nau'i na wata azaba ta jahannama kudan dane ta sai Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar nan Allah ya ce inna lalle mu kulla shay'in dukkan wani abin da haggani khalaqnahu mun halice shi bi kadari tare da ilimin tare da masaniyan babu abin da ka gani duniya a cewa Allah bai san da shi ba Allah ya ta samu wannan abin kuma abin nan yana karkashin kulawar Allah ne komi na wanga aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da komai na duniya da ke waruwa ba abin da ke waruwa ba da masaniya Allah duk abin da haka ana da suke da nafil da su boko haramun da su lafuranci duk Allah da waɗanda aka ɗauka su yi da waɗanda sun ka ɗauki jingar da waɗanda aka shan roman da waɗanda aka kisar da waɗanda aka kone wa gidaje da waɗanda aka mi da ƙulle-ƙullen kiran bibin da aka yi da menene da aka yi wallahi duk Allah na da masana suna can suna shiri suna ƙulle-ƙulle suna kiran bibi Allah shi kuma yana walwala kiran bibin su da makircinsu duka Allah na da masaniya yasa Allah ya ce inna kulla shay'in lalle mu dukkan komai khalaqanahu ma halice shi bi qadari ai bi taqdir bi taqdir hal wato gurgudan halitta kowane abu wato muku tazira wa wa qur'a kulla kullu birrafi an ce ana karanta kullu ku ta karanto mun inna kullu shay'in qala karanta jiya inna kullu shay'i ashe akwai kira'a kullu akwai kira'a kulli to haka za a tuwa a zauna malam duk kira'a da sai ayi kowace kowace a zuwa inna khalaqana kullu kulli duk a kai malam Allah ya samu dace lakana bi qadari ma halice shi bisa kaddartawa mu tare da ilimin mu inji Allah subhanahu wa ta'ala ji Allah ya ce wa ma amru wa ma Allah subhanahu wata'ala yake wa ma amruna umurnin mu bai kasance da shay'in wani abu ba nuridu wujudi wanda muke son faruwa abin nan illa marratan wahidu face su guda umurni ɗaya za mu bai ga abin nan sai ya kasance kalamhin basar kamar kyauta ido duk abin da Allah ke so ya faru kamar kyauta ido yana faru eh kawai Allah yana amfani da kalmar inna ma amruhu idza arada inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah subhanahu wa ta'ala yace inna ma amruhu kawai umurnin ubangiji idza arada shay'an idan ya yi nihin abuwar abu an ya kula lahu ya ce ma abin nan kun zamo kamin wannan kafin ko kaulatar shi ɗaura nu a raɗin faya kun abin ya zamo eh, da Allah ya ce abu ya zama kamin wannan kaulatar mai ruwa ko. kamin kaulatar mai ruwa shi ɗaura nu a raɗin nan to abin nan ya riga ya zama wanda a haka komi ya su tabbata komi na na duniya ya Allah na so ya zama da kawai shi ke da zama ɗin zai ba wanda zai hana shi inda ma amurhu idza a shay'an an yaqulu lahu kun fayakun malam duk waɗanda suna cikin manyan abubuwan da malam aka faɗa mutane wancan lokacin kamin a gane addini Allah ya sa Allah ya sa mu gane Allah ya ce ولقد أهلكنا أشياءهم ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر الله سبحانه وتعالى ولقد أهلكنا أشياءكم حقيقة ما هلكت إذا إذا أشبهكم وإن سكي كما دكو في الكفر أتكين كافرتي من الأمم الماضية na daga al'ummomin da sun kushe duk mun halaka su Allah ce fa hal min mudakkir shin ko ana samun wanda zai wa'azantu shin akwai mai wa'azantuwa ki gane cewa in shi ƙarɗin shi shedani na ai wanda ya fi shi baka ji abin da ba da dutsen ta shece ba ya ce duk waɗanda yi iska kwari ƙananan kwari ne ya ce duk waɗanda yi iska ƙananan kwari ai waɗanda sun ka fi kuma haka ne duk abin da mutum ka ji duniyar ga malam wala an yi wanda ya yi duk abin da haka ji na ta'addanci da rashin kunya da cin amana da zalunci da mundana da tauye mudu da tauye skele da cin amana cikin shugabanci wallahi kai karamin ɓaro da su wallahi an yi wanda ya yi kai ba kai komi ba in cin amana gidan malanta da rashin aiki da ilimi da cin amana da zalunci da komai kuma wallahi ayyuwa da sun kabi tuni an daga ayi su juɗe sai sa Allah ce wala kada a halakana a a hakika mun halakci man halakar da wala kada a halakana a halakar da wato ire-iren ku wanda su ka ba halin muddakir shin ku ba halin muddakir ko ana samun mai wa azantuwa usul wa ta'i kukan al'ummar annabi muhammad lahi alai kukan waskuru ku tuna da abin da ya faru ga waɗancan wata iji ko abinci. kar ku yadda ku kula da ke da su suka halaka da wasu ya Allah ce wa kullu shay'in fa'alu hmm, Allah ya ce wa kullu shay'in dukkan komai fa'aluhu wanda bayi suke aikatawa fa'aluhu al-ibad wa kullu shay'in fa'aluhu duk abin da bayi na aikatawa tuzubur yana nan rubuce cikin kutubul hafza cikin littafin mala'ikun da suke tsaron bayi duk abin da mutum ya aikata na alkhairi ko sharri suna nan an rubuta mala'ikun da suke rubutu sun rubuta sun yi rakodin an aji kada ake kira in kana shiga fetayinka ka shiga fetayinka in kana gana har yanzu lokaci bai yi ba ci gaba da yi wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi hmm. wa nuqi Allah ya ce wa kullu shay'in wai wa kai kamin tsada barwacin wa kuna so in dawo da nan mu tsori mu gama ko wa kullu shay'in fa'aluhu duk wani abin da bai ci aikatawa fi zubur yana nan rubuce cikin littafin da wato masu gadin suke rubutawa wa kullu saghirun wa kabirun wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar Allah ya ce wa kullu sabirin duk wani karamin abin da mutum ya yi wa kabirin da babban abin da mutum ya yi minas zambi na zunubi awul amal ko na aiki mustafar yana da maktubun fil lauhin mahfuz an rubuta cikin lauhin mahfuz innal muttaqina innal muttaqina fi jannatin wa nahar Allah samun cikin su innal muttaqina an ambaci mujrimina ko to za ka ce innal muttaqina lalle masu tsoron Allah bayan Allah nagartattu fi jannati suna cikin wasu irin gonaki wa nahari da ƙoramu, suna cikin gidajen aljanna ma'abuciyar basati gonaki wa naharin da koramu urudin bi ma ce uridu bihi aljin ana nufin wato jinsi ana wato ma'ana annahum yashrabuna min anhariha mu'minai za su sha daga koramun wato aljanna koramu na ruwa koramu na nono koramu na zuma koramu na giya an gane ko yawa min anhariha alma wal wallabar, wal asal wal ham sai Allah في مقعد في مقعد صدق عند مليك مقتدر ألا في مقعد صدق suna cikin wani wuri wato wanda Allah ya tare da musu da kiran maq'ad sidiki wato wani mazauni na gaskiya na mutanen kirki mutane masu gaskiya inda malikin a wurin mamallakin kowa da kowa muqtadiri cikakke iko ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake al-muqtasuna masu adalci inda Allah a wurin Allah yawmal kiyamah ranar kiyama ala manazir min nuri suna kan wasu mimbarori na haske an yaminin rahama wayannan mimbarorin na haske suna daman ubangiji mai rahama wakilta ya yi yaminin duk hannayen Allah daman Allah bai da hagu amma yana da hannaye da kaji an ce Allah wallazi nafsi biyadihi tabbas Allah yana da hannu amma duk hannaye ne dama hadisi ingantacce ya tabbatar da wannan nan zo ka zo karshen wannan sura sura kama muna roƙon Allah abinda maka karanta dai Allah shi ba mu ladarta kurakurai Allah shi yaye muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya karba muna dukkan abin da muka yi daidai ya yi mana kurakuranmu muna addu'a ga dokta Allah ya dawo mana da shi lafiya shi iyalansa Allah ya kawo shi lafiya Allah ya kawo shi cikin aminci da kwanciyar hankali سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. sakin malamai ya kana majalisa haka ka bayar majalisa haka